فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون إن الإيمان هو رأس مال العبد وهو سبب سعادته في الدنيا والآخرة يزيد بطاعته وينقص بالمعصية كما قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وفي هذه الخطبة تذكر سبعة أمور عظيمة تقوي إيمان العبد الأمر الأول المحافظة على الصلوات الخمس عباد الله الصلاة عماد الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة وقال عز من قائله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر فمن حافظ عليها بخشوع زاد إيمانه ومن ضيعها ضعف إيمانه الأمر الثاني تلاوة القرآن وتدبره القرآن هو نور القلب القرآن هو نور القلوب وشفاء الصدور قال الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فليس المقصود فليس المقصود القراءة فقط بل التدبر والعمل الأمر الثالث الإكثار من ذكر الله عز وجل الذكر حياة القلوب وبه تطمئن القلوب قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل الأمر الرابع طلب العلم الشرعي العلم نور يهدي إلى الحق ويرفع الله به الدرجات قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين فبالعلم يعرف العبد الحلال والحرام ويعبد الله على بصيرته الأمر الخامس مرافقة الصالحين الصحبة الصالحة من أعظم أسباب الثبات قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فإياك يا فإياك وصحبة السوء فإنها تفسد القلب والدين الأمر الثالث الإكثار من الأعمال الصالحة كالصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرهاب قال الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بدء وسبعون شعبة فكل داعة تزيد الإيمان وتقوي الأمر السابع تذكر الآخرة والموت عباد الله من أكثر ذكر الموت رق قلبه واستقاف قال صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر عالم اللذة يعني الموت وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت فتفكروا في القبر والحساب والجنة والنار يوقظ القلوب من غفلتها عباد الله هذه سبعة أسباب عظيمة لتقوية الإيمان فمن أخذ بها بسرق وإخلاص زاد إيمانه واستقام حاله وفاز برضا ربه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عباد الله إن القلوب تمرض كما تمرض العبدان ودواؤها في داعة الرحمن فاجتهدوا في إصلاح قلوبكم واهذروا من المعاصي فإنها سبب ضعف الإيمان قال الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون واعلموا يا عباد الله أن الثبات على الإيمان نعمة عظيمة فاسألوا الله دائما أن يثبتكم فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم زدنا إيمانا ويقينا اللهم اجعلنا من أهل الصلاة والقرآن اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا duka yabo da godiya sun tabbatar ma Allah madaukakin sarki salati da aminci su tabbata ga manzon tsira annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansu ya ku uwa masu albarka ina yi muku wasiya da kaina mu zama masu jin tsoron Allah madaukakin sarki wannan wasiya ta jin tsoron Allah madaukakin sarki ita ce wasiyar da Allah ya yi wa al'umma farko da kuma na ƙarshe Allah ya ce hakika mai wasiya zuwa ga wanda zuwa ladina utul kita zuwa ga wanda muka ba wa littafi tun gabanin ku Allah ya ce da ku karan kanku cewa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ya ku uwa musulmi imani wato shine ra'asul malil aq shine asalin dukiyar mutum shine asalin arzikin mutum shine wato dalili na samun arzikin mutum duniya da lahira imanin nan yana karuwa ta hanyar karuwa ayyuka na kwarai imanin nan yana ragewa ta hanyar aikata ayyukan sabo kamar da Allah ya ce yazdadu imanan ma imani domin wato liyazdadu imanan domin su ƙara imani ma imanihin tare da imaninsu a cikin wannan huduba mai albarka za ta ambata mana al'amurra guda bakwai da suke ƙarfafa imanin bawa daga cikin nan al'amurran da suke ƙarfafa imanin bawa malamai suka ce akwai al zuwa ala salawatar ham, kiyaye salloli guda biyar a cikin lokacinsu kowace sallah daga cikin sallolin nan guda biyar ka yi kokari ka kiyaye su to wannan na sa imanin ka ƙara haɓaka imanin ka ƙara ƙaruwa ya ku bayan Allah sallah ita ce ginshikin addini ita ce farko abinda za a yi mabawa hisabi da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce farko abinda za a bawa hisabi da shi ranar alkiyama shine sallarsa Allah subhanahu Ta'ala. ya ce lalle yadda sallah tana hani daga alfasha kuma tana hani ga mugun aiki duk wanda ya kiyaye sallar nan da jin tsoron Allah to imaninsa zai karu wanda ya toza ta wannan sallar to imaninsa zai rauni al'amari na biyu daga cikin al'amuran da ke karawa imanin mutum malamai suka ce shine karatun alkur'ani tare da lura da ma'anonin alkur'ani mai girma wato shi Alƙur'ani wani abu ne na da ke sa zukatan bayan Allah su ya haske sannan ƙur'ani yana yaye dukkan wani rashin lafiya da wani kunci da damuwa da ke cikin kirazan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayin da ake karanta musu Alƙur'ani ana karanta musu ayoyin Allah to wannan yana ƙara ma imanin su ƙaruwa da haɓaka saboda haka ba wai ana nuhin karatu alƙur'ani kaɗai ba a tare da lura da ma'anonin alƙur'ani da kuma aiki da alƙur'ani abu na uku daga cikin abubuwan da ke karwa imanin mutum malamai suka ce shi ne wato yawaita zikirin Allah su subhanahu wa ta'ala da dukkan nau'in zikiri kowane iri yana karwa imaninka zikiri yana rayar da zukata da shi ne zukatan mutane suke samun natsuwa kamar da Allah ce ala bi zikirin lahi kaɗa ma'inar ƙulub ku saurara da zikirin Allah ne zukata suke samun natsuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga mana misalin wanda ke zikirin Allah da wanda baya zikirin Allah yace wanda ke zikirin Allah haka yake misalin wanda ke zikirin Allah da wanda bai yi kawai misalin rayayye ne da matacce wanda ke zikirin Allah shi ne rayayye wanda baya zikirin Allah kuma shi ne matacce ku yi ƙoƙari ku sanya harshenku ya zama ɗanye wajen yawan ambaton Allah al'amari na hudu malamai suka ce neman ilimi na shari'a neman ilimin addini neman ilimin sanin yadda za ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ilimi wani irin haske ne wanda yake shiryar da mutum zuwa ga gaskiya kuma ya daga darajojinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah yana daga darajar masu imani daga cikinku da kuma waɗanda Allah ya ba ilimi a matsayin darajoji annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa duk wanda Allah subhanahu wata'ala yake son shi da alkhairi sai Allah ya sanar da shi addinin shi yayin uwa masu albarka wato al'amari na biyar wato shine abuta da mutanen kirki abuta da mutanen kirki yana daga cikin mafi girman hanyoyin samun tabbatuwa akan addini da tabbatuwa akan imani da karhuwar imani Allah ya ce ka hankular da rayuwarka ka zauna tare da waɗanda suke bauta ma ubangijinsu sahiya da barace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum yana ka addinin abokinsa ɗayan ku ya duba ya gani wa zai abuta da shi ka ku da yin abuta da miyagun mutane domin abuta da miyagun mutane yana lalata zukata kuma yana lalata addinin mutum al'amari na shidda shine yawaita kyawawan ayyuka irin su azumi irin su sadaka da'a ga uwaye da sarar da zumunta Allah ya ce wa ma tuqaddimu la anfusukum min khair duk abin da kun gabatar na ayyuka alkhair za ku samu waɗannan abubuwan a gurin Allah madaukakin sarki al'amari na bakwai tunawa da lahira da kuma tunawa da mutuwa ya ku bayan Allah ku yawaita tunawa da mutuwa domin tunawa da mutuwa yana sa zukatan bayan Allah su yi laushi kuma yana sa zuciyar mutum ta a kan daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita tunawa da me narka jin daɗi ita ce mutuwa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ku yawaita tunawa da kabari da hisabi da aljanna da wuta wannan yana farkar da zukatanku daga rafkar da suke yi ya ku bayan Allah masu sarki ku sani wayannan al'amura guda bakwai masu girma suna ƙarfafa imani wanda ya riko da su da gaskiya da ikhlasi imaninsa yana ƙaruwa halinsa yana daidaituwa kuma yana da bauta da samun yarda ubangiji ya ku uwa masu albarka a zukata sukan yi rashin lahiya kamar yadda gangan jiki take rashin lahiya abinda an maganin wannan rashin lafiya nasu shi ne ɗa'a ga ubangiji mai rahama ku yi ƙoƙari wajen gyaran zukatanku ku yi da ku daga saba ma Allah madawacin sarki domin wannan sabon Allah yana sa imanin mutum ya yi rauni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a bari zukatansu ne suka yi tsatsa saboda mugun aikin da suke aikatawa ku sani ya ku bayan Allah tabbatuwa akan imani wata ni'ima ce mai girma ku roƙi Allah madaukakin sarki ya dawamar da ku ya tabbatar da ku akan imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa ya kai mai jujjuyar da zukatan bayi ka tabbatar da zuciyata akan da'a da addini zuwa gare ka ya Allah muna roƙonka ka karba mana dukkanin ibadojinmu yayin uwa masu albarka daga cikin sakonni da aka ce mu sanar da al'umma akwai wata ɗabi'a da take yaɗuwa yanzu a cikin wannan gari shine musulmanmu suna zuwa wasu coci-coci da sunan an san magunguna musamman mata an ce akwai wanda suke zuwa da sunan ana ba su magunguna na makamta magani ga waɗanda suke fama da ciwon ido ko wasu curuta akwai wasu coci-coci a cikin garin nan da mutane sun ga abin da ke faruwa musulmanmu suna zuwa waɗannan wuraren ana sa su suna yin wasu abubuwa waɗanda sun saba ba addininmu da sunan kuma za a ba su magani za ku kwaɓi iyalanku daga irin wannan ɗabi'a ɗin wadda suke faruwa sannan yayan uwa masu albarka muna kira zuwa ga gwamnati ta kula da abin da ya faru cikin garin nan na kisan gilar da aka yi wata yarinya a cikin garin nan a ɗauki kwakwaran mataki na bincike na gano suwaye suka yi wannan aikin kuma ko suwaye a tabbatar da an yi musu hukunci irin wanda ya dace domin irin wannan shi zai sa mutane su yi sakaci kada su auka cikin irin wannan aikin ba da daɗewa ba sanin ku ne yan kwanan na abin da ya faru kwana biyu akwai wata yariya da aka gawarta a cikin wata kwarkwada cikin wannan gari to wannan an ce ci gawarta don haka ai kwakwaran bincike don gane waye suke da hannu ga wannan kisan nata Allah mu dauke sarki ya gadar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن اللهم صل الله أكبر أشهد أن لا إله وصحبه اجمعين